Wasu dakarun sojin Najeriya kenan yayin da suka iso jihar Adamawa don su aiwatar da dokar ta bacin da aka a wasu jihohi uku na arewacin kasar yau kimanin watanni uku. Kawo yanzu dai tun bayan kafa dokar ta bacin ba a samu rahoton kai hari ba ko kuma musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da kuma masu tada kai baya. Wannan ne ma ya sa babban kwamandan kula da dokar ta bacin a jihar Brigadier General Fatayi Oladipo Ali ke yaba al'umman jihar Adamawa. In We've had maximum cooperation from the government and people of Adamawa State sooner rather than later the situation will improve and will get back to normal. A gaskiya abubuwa na tafiya daidai, mamudin aka ci gaba da wannan haɗin kai ina ganin al'amura za su daidaita a cewar kwamandan kula da dokar ta bacin Brigadier General Fatayi Oladipo Ali da alamun dai wannan nasara bai rasa nasaba da irin haɗin kan da jama'a ke badawa musamman ma kungiyar matasa a jihar. Alhaji Abdullahi Bakari da ke zama galadiman sarkin matasan Adamawa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. To alhamdulillah yau dai gashi a wata uku har yau ba mu samu kowane report ba kan cewa fa an je an rufe anguwa an je an yi sacin ko kuma akwai matashi da yanzu ana neman shi ma ba a gan shi ba wannan alfahari ne a mu kuma muna gode ma matasa don da ba su ma yadda sun ɗauki abin da muka faɗa ba yau da ba maganan da muke ba kenan so godiya musamman ga gwajen su ne to ko ne shugabannin addini suke takawa a wannan yanayi na dokar ta baci. sunana reverend phineas padio godiyan da muke da shi shine Jama'an mu da hudubobi da aka ta yi a masallacai da coci-coci jama'a sun fahimta sun natsu kuma ba su yadda manufa da aka zo da shi ta samu eh, cimma burinta ba a jihar nan so za mu iya cewa lallai an samu nasara sosai ta wannan bangare. shi da gwamnan jihar adama murtala yako wanda ke ganin da wata manufa a kafa dokar ya ba al'umman jihar yayi da irin haɗin kan da suke badawa alhaji ahmad sajo shine sakataren watsa labaran gwamnan. shi mai girma gwamna yana daɗa roƙo a ci gaba da addu'a a ci gaba da roƙon Allah a ci gaba da roƙon Allah a roƙi Allah ya fidda mu ba ma kangin doka ta ɓaci ba ya fidda mu kangin rashin tsaro a Najeriya ya fidda mu kangin fitinu da suke faruwa a Najeriya ya ƙara mana fahimtar juna ya kai ƙasanmu gaba koya yan jarida ke kallon watanni uku na dokar ta bacin malam dan juma'a ba jimeta wani dan jarida ne a yola aikin mu dai na faɗakarwa ne da ilmantarwa game da menene dokar ta baci kuma mafi yawanci su jami'an tsaro suna kira mu nuna mana cewa an kama kaza an kama kaza musamman yaran nan da suke shaye-shaye da masu tallan eh, muggan kwayoyi waɗannan kan an kaka su amma game da gama ce ko 'yan waɗannan jama'a mutanen 'yan boko haram ɗin nan kam ni kan ga ko ɗaya ba wanda kace an kama fata dai shine Allah sa kulliya ta biya kullun sabulu a kashin wani dokar ta bacin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya